Asa da kwana guda bayan kammala zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da ya haɗa ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazum Mohammed da na jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman mai hamayya. 'Yan siyasa sun soma furci game da yadda zaben ya wakana kuma a cewar Umar na mai saje na jam'iyyar PNDS tarayya sun gamsu da yadda zaben ya gudana. Mun kowa horin ciki wanga zaɓe an yi shi lahiya ba nan kwanne ba duk in ka duba ƙasar Nijar an yi shi lahiya duk duk abun da an kai ta zato da yake ana sallah ana roƙon Allah duk wanda an ƙasa mai kishin ƙasa shi in yayi sallah ya roƙi Allah kuma kaga Allah ya amsa ko dan cako ba a kashe ba kuma dama Niger siyasa mu ta Niger ba a taba sai dai a yi kacici kacici ba a taba zaɓe ba wanda aka zo a yi kashin mutane to mu mun gode ma Allah wanga zaɓe da Allah ya gwada mu na rana kuma aka yi shi lahiya lau mun ƙara godiya ga ubangijinmu tabaraka wa ta'ala Allah ya ƙara kare muna ƙasar mu ta Nijar. To ana iya cewa duka wakilan ku delege gaba ɗaya na ko ina a faɗin wannan gunduma ba wanda ya kama wani ƙorafi na cewa ga ya fuskanci wata tursasa ko kuma ya lura da wani abu wanda ba cikin ƙa'ida ba lokacin da ake gudanar da zabi. Ah, alhamdulillah mu ba wanda ya kama wani abu. Dama mu duk siyasar da aka yi mu ba mu taɓa ciya ana kawo mana ka. lahiya lau lahiya lumi duk zo da sun kai mana tunda ni kan kaina ni kan kaina da ni kewayawa akwai inda an ka ruhe ruhunan zabi tare da ni ko kowane delege wanda aka tambaya ba namu ɗaya ba kowane wanda an ka tambaya sai ce a shi bai ga wani abin matsala ba haka take ko a bangaren yan adawa inda alhaji abdulmuni na rdr canji ya ce sakamakon da ke hannun hannunsu zoke yanzu na nuna cewa zaben yawa kana laulami kamin su ji ta sauran su a rumfunan zaɓe. to zaɓe dai shi ne a bisa tsakanin mu 'yan siyasa ba mu samu matsala wa junan mu ba an yi shi lahiya an kare shi lahiya yanzu muna karɓar sakamakon zaɓe wanda zai hitowa daga garuruka daban-daban sai in mun gama rikon suna nan za mu gani. in zaɓen nan ko ina daidai yake in ba daidai shi ba amma a nan garin mu nan kwanni inda mun ka samu sakamakon zaɓe mu ba mu ga wata matsala amma mutanen dazuzzuka ba su wa da zo muna ba balle mu ƙara tabbatar da rashin matsala. Yi bugo muku ba su ce ga wata matsala lokacin da ana gudanar da zaɓe. Eh ba su yi bugo muna ba sun ce ga wata matsala. Wannan na nuna alamun komiya ta hiya kiliyaki. Yana yiwa so da babu babu rezo babu rezo babu sabis kenan ba mu da tabbacin da ko ina ya zo daidai amma dai ba mu tsammanin matsala dan akwai matsala kama wannan da nan take na ake ji kuma babu wanda ya kama ko wani korafi ko kokenca ga wata tursasa da aka yi mishi lokacin zabe babu wanda ya kama da korafi ya ce an tursasa mishi yanzu abin da ya rage gare mu sakamakon zaben da muka tattara nan mu gani in shi ya tattara sai ni in shi kuma an ka tura a lokacin da nake aiko da wannan rahoton hukumar zabe ta ƙasa ta so mu bayyana sakamakon zaben ko da yake akwai jan aiki a gabanta zuke yanzu abin da ke sawar a ce an yi sakamakon ko a yanzu haka na cewa wannan ne ko wancan ne daga cikin 'yan takarar ke kan gaba a wannan zaben ko da yake sakamakon farko na nuna cewa zaben ya yi zafin gaske tsakanin 'yan takarar guda biyu kuma kowane daga cikinsu ya yi ba zata a wuraren da ake tsammanin abokin karawarsa ne ke iya yin nasara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar